Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A shekara ta 2018 ne Air Visual da Greenpeace suka fitar da wani rahoton da ya bayyana cewar jihar Kano, ɗaya daga cikin manyan biranen yankin arewacin Najeriya, shine mafi muni wajen matsalar gurɓataccen muhalli a nahiyar Afirka baki ɗaya. To duk da cewa rahoton bai bayyana tushen wannan yanayin ba, ko yana iya yiwuwa gano wasu matan da ke amfani da roba wajen girki yana da nasaba da wannan rahoto? Har ila yau, masana suna bayyana cewa raba muhalli da sharar leda da roba zai taimaka wajen inganta lafiyar muhalli kamar yadda alawiya baba musa wacce ta ce aikin waɗannan mata ka iya zama alkhairi har idan ba za su ƙona roba ko leda da suke tsinta a gidajensu ba duk da za mu iya cewa kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin muhalli ta hanyar sarrafa shi ta wannan robobin ana mai da ita wani abu to amma kuma in aka duba wani bangaren zaki ga cutarwar da hakan take yi yafi alfanun abin da suke yi tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa sannan kuma shi kanshi muhallin kin ga bai tsira ba mun auna iskar da suke shaka da irin hayakin da yake fita duk muka ga cewa duka su ma a jiki akwai wayannan manyan sinadarai da ake kira greenhouse gases wadda ta ce mana ta fi shekara ashirin tana yi to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikinsu magana ta shine dalilin da yasa take yi shine talauci dan sun tabbatar min cewa da za a ba su wata sana'ar ba wannan ba za su karɓe ta hannu bibi saboda su ma ba a san ransu suke yin wannan sana'ar ba Dan wasu daga cikinsu za ki ga a tambayoyin da aka musu in sun koma gida za su ce miki jikinsu yana kaikayi ko kuma irin suna samun numfashinsu yana nauyi da daddare in sun kwanta duka dai akwai matsaloli na lafiya da su a karan kansu sun san cewa suna da matsala ta numfashi kuma sun san cewa wannan hayakin da suke shaka a yayin kona wannan roba su suka jawo musu haka tunda yawancinsu za ki ga mata ne da suka rasa mazajensu suna da marayu wata ta ce tana da 'ya'ya bakwai wata 'ya'ya goma kuma duk ita ce take ake nemo musu abin da za su ci har da waɗanda suke zuwa makaranta duka dai kuma sun ce ta wannan sana'a duk suke samu su samu ɗan abin da za su ci a rana ɗaya. Shi kuma Dr. Muhammad Abba Jime ya yi ƙarin haske ne akan irin illar da leda yake haifarwa musamman ma ga tsirrai. akwai matsala sosai hayakin robobi banda ma al'umma ma ma muhalli wato environment yana kara wasu illoli da ake tsoron zai kawo barna sosai ƙarin bayani kuma shi leda ɗin da muka ce yakan zanna shekara fiye da dubu bai narke ba wani nin ya narke masa ya yanke guntu-guntu yana nan dai har ila yau din da illan shi kuma ya kara bata ƙasa ya zamanto duk inda ƙasan yake ba zai ma samun ya amfani al'umma ba alal misali za a yi noma kamar su hatsi su gyada da wasu abubuwa wannan kuma ni kaina ma zahiri na gani an saya mini itatuwan mangoro daga kaduna na zonar shisho kasuwa a wani wuri inda na shuka akwai wasu wurare sun tashi wasu kuma sun ki tashi shida na ci a bincika me yasa wayannan suna mutuwa duk muna ba su ruwa da sauransu da aka tauna sai aka ga wajen dama tsohon shara ne ledodi ne ake zuba da wasu abubuwa mai narke ya narke amma ledodi kuma suna nan daram abin shi yasa kowane icce da aka shuka wurin sai ka ga ya mutu duk da ruwa da wani abubuwa da ake bashi. A nasa bangaren kuma, Dr. Dahiru Hashim, shugaban gidauniyar Panacea Foundation, wanda a makon jiya aka saurari wani gutsiran tattaunawarsa da abokin aiki Muhammad Kwari, ya ce kokari suke su ga cewar sun wayar da al'umma akan matsalolin sauyin yanayi domin yin hakan ne zai taimaka wajen shawo kan matsalolin ɗumamar yanayi. Ba ma san mu ba kowa a bayan climate change matsala ce ta duniya amma da take buƙatar local solution so wannan solution din mun faro shi daga mu matakin da muke matakin jiha so kuma muna so mu kai shi hatta ga mazaɓa a yanzu maganar da nake maka duka mun yi ƙoƙarin samar da structure a portfolio local government na kano muna da mazaɓu 484 a kano kuma an allah yadda inda ba mu da wakilci yanzu kalilan ne wannan abu ne da muke ba mu bar kowa a baya ba kawai nan ne da ya zama shine mataki na farko da muka fara mu tun daga lokacin da muka fara mun fara da sashe na ƙididdiga a cikin wannan ƙungiya mu yauwa muna da handle na website wanda duk inda muka shuka muna ɗauka mu saka shi a nan kuma muna bin bishiyoyin mu ni yanzu ina iya tracking ɗin bishiyar da na dasa a wani waje a yanzu haka wannan in mun gama za mu ɗauki coordinate su kuma muna da ka'idoji na kafin a yi da shan bishiya in ana da shan bishiya da kuma bayan an yi da shan bishiya wanda duk ka'idoji ne za su inganta kamar nasara ta shi wannan abu da muke yi a yanzu haka zan so na gaya maka cewa muna da success rate na more than 80% na abin da muka yi a baya Bashir Hussaini daga karamar hukumar kumbotso yana daga cikin waɗanda suka halarci taron da gidauniyar ta Panacea Foundation ta shirya. Anya ko ya fahimci bayanan da aka yi na ɗaukan matakan kare muhalli an yi bayanai masu matukar amfani dangane da mahimmancin shuka bishiya wajen maganin dumama yanayi da kuma wasu matsaloli wanda suke damun muhalli kuma babban abin da ya ja hankali na shine alkalma da aka kawo na bishiyu kamar in ka cire guda ɗaya sai ka shuka 67 kafin ka iya mayar da aikin da wannan guda dayan take wannan ya zaburar da ni kuma zan ba da gudunmawa kamar yadda ya kamata insha Allah wurin tabbatar da ba iya a shuka din ba kuma mai kokari mu ga an rage cire wanda suke akwai su bangarori ne kamar guda biyu na farko shine za mu yi kokarin wayar da kan mutane su rabu da amfani da shi icen a matsayin makamashi a koma wasu abubuwan misali kamar electric ko gas da sauransu bangare na biyu kuma shine idan lalle za a amfani da shi makamashin ice din ya kasance misali yayin da za ka cire guda ɗaya bishiyar saboda kai ice to ka shuka ba guda ɗaya ba ka shuka kamar guda uku ko biyar kamar yadda gurbin wacce ka cire dai zama na bishiyun suna da yawa ko da an cire wasu wasu suna tasowa already sosai kamar lalacewar muhallin ba zai cire waccan din ba zai tasiri yawa ba tunda an mayar da wata mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai a biyo mu a makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alhairi